amma kafin ne nisa in shiga cikin ita kanta maganar kai tsaye maganar rushe-rushe da ake maganar mai girma injiniya abba kabir yusuf ya fara a jihar kano na ji wasu da sunan malinta wasu wasu da sunan sanin shari'a sun fito suna sa baki da farko dai ina so na amfani da dama in gaya musu wani abu daya ita kwankwasiya kamar barikin soja take ka san idan ka shiga barikin soja suna da limamin su suna da mai askin su suna da mai yankan farcen su suna da komai nasu wani farar hula ba zai shiga je ya sa baki ba to duk karatunka kwankwasiya suna da malamanta in ba mu tambaye ka shawara ba ba ma bukatar ta duk inda karatunka ya kai da tudu in ba mu zo mun ce ka ba mu shawara ba ina nana ta wannan in black and white ba ma bukatar ta idan ga ka sanin ilimin shari'a muna da lauyoyi a kwankwasiya idan ga ka kai masani ne a faska abin da ya shafi ilimi ko education muna da daktoci da professors a kwankwasiya ka rike shawara ka bama bukata in ka daraka siyasa muna da shehun siyasa afirka mai girma injiniya dr rabi musa kwankwasa da ɗalibansa saboda haka idan ba mu zo mun neme ka mun ce ba mu shawara ba ina kira ga duk mutane irin wannan da cewar sa'ada adana shawarar su domin shawara ma sai kun nema ba ma bukata ai sai na mun nema da abinda nake so na gaya maka ai babu yanda za a yi mutumin da kuka yi katilan makatulan da shi a fagen zaɓe ka ka da shi kuma ya zo ya ce wai ne zai baka shawara kai ka san ba shawara ba ce wani abu ce daban yanzu bari baka misali kafin zaɓe wannan mutumin na tirayan da shi da abokin sa wannan da ake cewa barista Eh, <laughs> ake cewa ni barista. Eh, ake cewa ni ban da yakinin barista ne ko kuma coge ce duk ban sani ba. Ake ce masa barista dole in faɗa Babu ɗawainiya babu ya da waɗannan mutanen ba su yi mana ba kuma sun fake da maganar malinta. Kuma na faɗa na ƙara faɗa na nana ta cewar kaf ɗin waɗannan ba malami a cikinsu. Ba da molanka na faɗa ba, jarin nasu da suka dogara da shi suke gadara da shi na addini na sanin ilimin addini ciki na shiga a matsayin na ɗan ƙaramin kolo duniya shaida ce na lakace hancinsa shi wancan na turayen ɗin kuma sai dai a lahira a nan dai ko a lahira ba zai iya karɓar kansa ba domin wannan karatun da na biya masa a lahira ma haka yake saboda haka ni ɗan ƙolo a kwankwasiya tsakanina da shi sai gani sai hange mutanen nan wanda in da suke ta magana su malamai magada annabawa shashi kwanan nan ma wani hoto da ya fito aka ce ashe tsohon hoto ne shekarar sa wai sai ya fito yana ballanta kansa yana cewa wannan hoto shekarar sa shi mal da ake cewa sulhu da wa aka yi fada shi malami uba ne falatu zaku an fusakum huwa alam biman ittaqa ya kake tsarkake kanka kake ɗaukar kalmar malinta kana jefa kanka yaushe ka zama malami waye ce maka malami ne kai hadda zaka dinga cewa malami uba ne idan akwai malaman da za a nuna su da yatsa ko kuma a nuna su da jinjina a ce waɗannan malamai ne na Allah sun kai matsayin iyaye da za a ce malam wani uba ne malami ne uba ne ai kai baka ciki a ta taɓurzar da muka da shi ba kar ka zaci wai cikin karatu aka shiga a'a mabadi'u ne wani abu ne kamar a ce preliminary stage, eh, eh, eh, stage ne sharar fage ce fa bai san wannan karatun ba bai tsallake ta ba amma saboda ban san da wai suna da idanuwa ne amma ba sa gani suna da kwakwalwa ne ba ta aiki suna da kunnuwa ne ba sa ji amma har yanzu kai a kano ba ka jin kunya ka fito ka ce kai malami ne kai yaushe ka zama malamin hadda za ka zama uban al'umma to mutumin da yake kan mumbari mala mumbari ai wa ake yake ga almajirai a gaba ai yanzu kai ma in aka sassaka maka mumbari yana bayarwa ana karba yana ba waɗanda ba su san abin da ake yi bane ba suke karba amma ya zo ya haɗu da waɗanda suka san me suke yi ai ya biya karatun an gaya masa ba haka yake ba kuma sai dai ya mutu da haushi sai dai ya mutu da wannan bakin cikin domin wannan karatun ba haka yake ba duk duniyar karatu ta san ba haka yake ba kai har a lahira karatun da ya faɗa ba haka yake ba kuma ka ci gaba da da'awar kai malami ne sulhu da kai da waye ce da kai da ai sulhu da kai akan me za a yi sulhu da kai a matsayin ka nawa bari in gaya maka kullul adawati tujama waddatuha illa adawata man adaka bil hasadi duk wata adawa wata kiyayya ana sa ran wata ran za ta zama soyayya banda adawar mutumin da dan hassada yake kinka yanzu mutumin da haka kurin ya zo kafin zaɓe babu jamhurin da basu mana ba ya ce ba mu da tarbiyya ya ce kai hasali ma ci a yi mahaukata ne da wannan kalmar kwabo da kwabo haka ya amfani yanzu tsakaninsa da waɗannan yaran da yake kallon mahaukata mu tsaya mu bayanin aikin su filla filla waye mahaukaci yaran nan fa burin su mai girma injiniya abba ya zama gwamna wasun karatu suke son su yi ba su da halin yi iyayen ba su da hali suke so in abba ya zama gwamna za a yi free education su koma makarantu su karatun su wasu sun gama karatun aiki suke so a ɗauke su sun tabbatar wannan gwamnatin da ta shuɗe Allah ya kore ta jama'ar Kano suka fatattake ta gwamnatin Gandujiya ba za ta yi musu ba suka zo suka yaki tukuru don su ga sun kori waccan gwamnatin ta bara gurbin jami'ai su kawo halartacciyar gwamnati to tsakanin shi da yake musu kallon mahaukata ko yake furtawa da lafazin bakinsa cewar mahaukata ne tsakanin shi da waɗancan yaran wane ne mahaukaci su fa so suke su inganta rayuwarsu wasu da yawa shaye-shayen da suke bisa da rura suke amma yana da awar shi malami ne sannan shi nasa abokin kwanan nan kan maganar rusau din nan da tuni kwankwasiya ta yi alkawari dama yana cewa a biya waɗanda wai shi yanzu ne yake ana ce masa barista yanzu ne wai zai gaya wa mutane shi ya san dokar ƙasa da aka ji yan siyasa ne ai a garin nan dr abdullahi umar ganduje ya zo filin kabara su gwamnatin ita ce ta ganduje ta ba ta sai da gurin daga ƙarshe da gwamna ya zo ga girman gurin an masa under payment. ya turo aka rushe shi me yasa barista wancan barista na rijiyar zaki me yasa bai fito ya karanto land use act ba a wancan lokacin me yasa bai karanto land use act ba tsohon gwamna ibrahim shekarau shi ya yanka waccan kasuwar ta halbar mai shaguna sama da dubu biyu suka tafi kotu ganduje zai rushe musu barista abba hikima ya anso court order ganduje taki wannan ya rushe wa'annan shagunan da adadinsu ya kai adadi dubu biyu shi tsohon gwamna Ibrahim Shekarau shi ne ya gina gurin amma da aka rushe yana ƙasan nan yana Kano shi kansa tsohon gwamna Ibrahim Shekarau bai fito ya ce da gwamnatin Ganduje yana ba ta shawara ta ba hankali ba shine mu yanzu ya fito shi Ibrahim Shekarau zai gaya mana kar ku ja fa mu fara tunanin maganar da masana suke cewa annifaqu millatun wahidatin ta nema ta tabbata ba